Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na nishadin jarumai shirin nishadin jarumai yau ya nimtsima ya gano ya ɗauko muku wani bidiyo na jaruman kanewood manya fati washa da ainihin hafsa barauniya kamar da kuka sani hafsa idris kenan da kuma sauran manyan jaruman matan da suka yi wani nishadi suka wani casu a wani gida su kadai suka cashe abinsu suka kuma nishadantar da ainihin junansu to dama mun ce za mu rinka shiga muna samu muku nishadin jarumai daga shirin nishadin jarumai to ina kuke ku zo mu kalli wannan faifan bidiyo na nishadin jaruman kannywood tare da mu da ku mu haɗu a cikin nishadin sufati washa kada ku manta da subscribing a kowane lokaci